alkalin babbar kotun tarayyar najeriya gabriel kolawale ya jinye daga wata shari'a da ta shafi tsohon mai ba da shawara kan tsaro kanar sambo da suki don nuna damuwa ga yadda lauyan hukumar efcc open uket ya ki barin a yi wa wani mai ba da shaida tambayoyi hukumar efcc ta shigar da karar da zargin ofishin sambo da suki ya ba da kwangilar da ta shafi ruwan sha ga wani jami'in soja kanar nicholas ashinze da ta kai naira biliyan uku da miliyan ɗari ɗaya lauyan ashinze wato anes inwoye ya yi tambaya nuna masa inda suna ashinze ya fito a kwangilar ko koyin akwai korafin rashin gudanar gudanar da kwangilar daga ma'aikatar ruwa ko ko babban banki da ya biya kuɗin. Jaridar Daily Sun ta ruwaito cewa alkali Kolawale ya mayar da kundin shari'ar ga shugaban babbar kotun tarayyar Abdul Kafarati. Dan jarida Sani Tahir ya duba muhawarar ta kotu. Lauya da yake wakiltar hukuma ta EFCC har yana tuma a kotu alkali na kokarin jawo hankalinsa ya yi kokari ya kammala kansa kamar da aka san masu shari'a suna yi amma duk da aka tuma tsalle yake yana bai yadda ba wani lokaci a shari'a kan ce baka yadda ba amma idan alkali ya ce maka ka zauna haka haka zaka zauna to amma shi yana ja in ja da alkalin duk wannan hukuncin da alkalin dauka yayi daidai saboda shi ne zai kare masa mutunci domin abin da aka shirya shin lalle ne ake so sai an ciwo sambo da zuki mutunci lalle ne ake so sai an kama sambo da zuki da laifi kuma menene kake so ko AFCC ko kuma lauyan AFCC yake so yi ai dama an ce shari'a sabanin hankali idan baka da hujja ka je kotu ka wahala saboda haka idan ba su da hujja ba su tara hujjoji ba wasa da kara za a yi shari'a sambo da suki dai yana daga waɗanda ke jan lokaci da ba mamaki ya sanya babban alkali alkali Walter Onegen bullo da hanyar sauraron shari'un cin hanci da rashawa a takadirin lokaci. Zakariya Mu'azu lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Lura da cewa yawanci shari'un da suke yin tsawo duka ya shafi ko dai cin hanci da rashawa din ko kuma irin akwai irin dabarbaru da lauyoyi suke yi don su kawo tsaiko kan wani abu to yanzu a sabuwar doka da aka yi wanda ake kiranta administration of criminal justice act agja wanda aka sa mata hannu shekarun baya to yanzu akwai sashe da yake cewa in dai laifi criminal mata ne ko da an yi appeal din shi na wani hukunci da aka yi a cikinsa ba zai tsaye da ainihin uwar shari'an ba ainihin shari'an zai ci gaba da tafiya ko da an yi appeal wanda sabanin haka ne a da a da idan aka yi appeal sai a dakatar da ainihin uwar shari'an har sai wannan appeal din ya je har sufurin kudi ya dawo sannan sai a ci gaba da wannan shari'a to amma yanzu doka ta ce a'a saboda haka ina tabbatar mana cewa muddin aka fara aiki da wannan canji da aka samu kowane laifi da ya shafi cin hanci da rashawa ko kuma ta'addanci to insha Allah za a yi shi a gama shi har da ɗaukar karansa a cikin watanni uku hudu zuwa shida. Ba maganar a ce shari'a tun dubu biyu da shida ba gama ta ba har bana kenan. A yanzu ai an magance wannan Allah yadda daga zarar an fara to za a duk irin wannan hukunce hukuncen za su dinga tafiya yadda ya kamata. Yawan tuhumar da ake wa Samba da Suki ya sanya belinsa ya rika samun rashin tasiri duk da sa bakin kotun Afirka ta yamma CDAO. World Cup. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.